ibnu abdulsalam ibnu taimiya rahimahullahu ta'ala a yau a wannan yammaci na ranar litinin 29 ga watan jumada al-akhira hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama 1427 wanda kuma shi ya daidai da 24 ga watan bakwai miladiya shida. ibnu taymiya kamar yadda muka fara tattaunawa tare da shi a karatunmu na baya na wancan satin ba wanda ya wuce ba wanda yake mana magana akan wata magana ta wasu shehinai wanda suke cewa almahabbatu narun tahriqu fil qalbi ma wa muradil mahbubi almahabbatu narun tahriqu fil qalbi ma wa muradil mahbubi ce soyayya wata wuta ce da take cikin zuciya take kuma ƙone dukkan wani abin da ya saba wa muradin wanda ake so ibn taimiyya ya kalli wannan magana tasu ta fuska biyu akwai fuska ta farko wacce take da munin gaske wadda take bayuwa ma zuwa ga kafirci ko kangarewa ko saban Allah wanda da dama daga cikin wasu shehinai sun ɗauki wannan fuska ɗin a kan ita ce ma'anar wannan batu almahabbatu narun tahriqu fil qalbi masu siwa muradil mahbub don haka sai suka ɗauki cewa duk abinda mutum ya ji yana son shi a zuciya duk abinda kake ganin yana wakana a duniya ko yana wakana a kai karan kanka na daga ayyuka ko maganganu to in har ya kasance to wannan shine abin da ubangiji yake nufi abin da kuma ubangiji yake nufi shi yake so saboda haka duk abin da ya daga bangaren ka ko daga bangaren wani to ka tabbata wannan shine muradin wanda kake so shi kuma muradin wanda kake so shine abin da yake so don haka za ka so shi kaga wannan ma'ana idan muka kalle ta za mu ga kenan duk abin da zai auku ko mutum ya aiwatar ko wani ya aiwatar sawa'un na musulunci ne ko na kafirci ne na imani ne ko kuma na, na ne na a, sunna ne ko na bid'a ne na da'a ne ko na sabo ne duk abin da ikhlasi da shirka babu bambanci tsakanin sunna da bid'a kawai wai ka dubi kawai abin da ya wakana da Allah baya son abin ba zai wakana ba tunda kowa har ya wakana to yana son shi to kaga wannan zai kai ga kafirci ibnu taymiya yace kowa ne waɗanda a ɗabi'a mutum yana fifita abu mai kyau ne akan abin da ba shi da kyau to ta yaya ne za su ce duk abin da ya faru ko duk abin da yake mawujud ya wakana to wani abu ne da ya kamata mutum ya so shi su ma ba za su iya ɗabbaka wannan a karan kansu ba kamar yadda muka yi magana a wancan satin sun dai ɗauki wannan wata gada ce wani kadarko ne da za su kai ga abin da suke so na sha'awar zuciyarsu na su so abin da yake barna na su so abin da yake a cin dukiyar jama'a ne ba bisa gaskiya ba na su so wasu bid'o'i waɗanda za su batar da al'umma amma a karan kansu sun san ba komai ne zai faru gare su za su ce sun karɓe shi sun kuma so abin ba mai wannan aƙida da za ka same shi ka tsinka masa mari ba zai karɓa ba ba zai ce haka Allah yake so ba don haka ya ji daɗi ba zai yarda da wannan ba ah? da za ka je ka samu gidansa ka rusa masa to da an yi bala'i da za ka ainihin kashe ɗansa ko matarsa ko ubansa ba yadda za a yi ka gawo masa wannan aƙida kuma ya saurare ka ashe kenan su da kansu akwai abin da zai faru ɗin kuma ba sa son shi to tunda sun ce kuma duk abin da ya faru su Allah yake so don haka su ma suna son shi ai da sai su karɓi wannan ɗin to amma ba za ka samu haka ba to shine ibnu taymiya yake cewa wa aslu dalalihim asalin wannan bata nasu أن هذا القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب wannan mai maganar wanda ya ce soyayya wata wuta ce da za ta kone duk abin da ya wa muradin wanda ake so da bi muradin lahi ta'ala al-iradata al-kauniyya fi kulli al-mawjudat da yace al-irada al'irada kaso biyu ce akwai al'irada addiniya a shari'a akwai al'irada alkauniya alkadariya al'irada addiniya shine abin Allah ya sa ka ya ce ka yi kuma ya nufi ka ka yi abin yana son abin ya yarda da abin wannan ita ce ake kira al'irada addiniya al'irada alkauniya alƙadariya shine abinda Allah ya nufi ya wakana zai iya zama abin Allah yana son shi zai iya zama kuma abin ba wanda Allah yake so ba ne. amma ya nufi ya wakana domin babu abin da zai kasance cikin mulkin Allah ba tare da nufinsa ba to wannan iradar ta biyu alkauniya alkadariya ba a kiyasta mahabbatin lahi wa ridahu alaiha a ce to tunda abu kaza ya wakana to Allah yana son abin ya yarda da abin ba a kiyastawa akan al'iradar kauniya amma al'iradar diniya Abin da Allah yake so ka yi kuma kai shine al'iradar dini ya nufe ka da shi akwai al'iradar diniya wacce ke kauniya akwai gairar kauniya Allah ya so abu jahal ya musulunta amma ya musulunta bai musulunta ba sauraka ka ta fuskar shari'a an so shi da musulunci amma ta fuskar irada kauniya bai kasance ba abin bai kasance ba abin saboda haka a iya samun al'irada shar'iyya gairu kauniya Allah ya so musuluntar mutane amma ba lalle ne su musulunta ba domin duk shiriya tana tattare da nufinsa in ya nufi shiriya su za su shiriya amma san shiriyar kuwa tana nan cikin irada diniya to waɗannan sun kalli abin ta fuskar irada kauniya ce kamar yadda ibn taymiya yake gaya mana sun kalli abin ta cewa ai duk abin da ka ga ya wakana to Allah yana san abu to don haka sai suka yadda duk abin da suke yi Allah ne yake so su yi shi yasa suke ta yin tabargazar su yadda suke so da annahum la yushahiduna li anfusihim af'alan suna ga su a karan kansu ba wani aiki nasu na kan na kankin kansu abinda duk suka yi Allah ne yayi kuma abinda Allah yayi ya kamata su so shi bai kamata su ki abinda Allah yayi ba to wannan shine asalin abinda ya jawo suka fada cikin bata har ya zamana wasu suna daidaita wanda suka bauta wa dan maraki da wanda suka bauta wa Allah suna ga masu bautar maraƙi masu bautar shanu masu bautar dutse masu maka su ma Allah suka nufa cikin ibadatar kuma wannan ibadar da ta wakana ta bangaren su Allah madaukakin sarki yana son haka kaga babu shakka wannan ilhadi ne domin daidaita daidaita imani ne da kafirci daidaita tauhidi ne da shirka to waɗanda suke da aƙidar wahdatul wujud suna da wannan aƙidar duk wanda suke da aƙida ta wahdatul wujud wanda kuma waɗanda duk suka yi zurfi cikin sufanci suna ɗaukan wannan aqida a matsayin aƙidar don haka ba sa bambancewa tsakanin imanin musulmi da imanin kirista da na yahude duk a su imani ne kuma duk a su suna yin abin da Allah yake so babu shakka wannan bata ce bata ne babba kuma wanda duk yake da wannan aƙida babu shakka ya bar addinin musulunci ibn taymiya ce amma law qala mu'minun billah wa kutubihi wa rusulihi hadhihi al-maqala fa innahu yaqsidu al-iradata ad-diniyata ash-shar'iyya allati hiya bi ma'na mahabbatihi wa ridahu to amma idan mumini wanda yayi imani da Allah yayi imani da littattafan da Allah ya saukar ya yi imani da manzannin Allah ya yi irin wannan magana da ta fito daga bakinsu to ba irada kauniya yake nufi ba irada shari'iya yake nufi yana nufin irada shari'iya abinda Allah a soyayya in har kana son ubangiji to wannan son ubangiji zai ƙone dukkan abinda ba shi Allah yake so ba daga zuciyarka kaga ga ma'ana ta zama mai kyau ce in kana son Allah wannan san da kake wani Allah in har ya zan na gaskiya ne to zai ƙone dukkan wani abin da ba shi Allah yake so ba zai bar dukkan wani abin da shi Allah yake so wanda shine al-irada shar'iyya din allati hiya bi ma'ana mahabbati al-irada shar'iyya wanda ita ce abin da Allah yake so wa ridahu ko yarda da shi fa ka'annahu qala kamar ya ce ne tahriqu min al-qalbi ma siwal mahbubi lillah wannan soyayya tana ƙone dukkan wani abin da ba shi Allah yake so ba wa hadha ma'ana sahihun wa hadha ma'nan sahihun wannan kuma ana ce mai kyau fa inna min tamamil hubbi lillahi alla yuhibba illa man yuhibbuhu Allah yana daga cikin abin da yake cika soyayyar mutum ga Allah ya kasance baya son wani sai wanda Allah yake so fa idza ahbabta ma la yuhibbu in har ka so abin da ba shi Allah yake so ba kanat na mahabbatu tan soyayya ta zama tauyayya wa amma qada'uhu wa qadaruhu amma abinda Allah ya hukunta kuma ya kaddara ya wakana fa in abinda Allah zai kaddara ya wakana abinda ba shi Allah yake so ba to mumini ma yana kin wannan abin yana kyamarsa yana fushi da abin kuma zai hana abin saboda haka idan kafirci ya wakana daga kafiri ba za ka ce shi Allah yake so ba don haka ka yadda da kafircin a'a za ka ƙi kafircin ka yaƙi kafircin ka hana kafir haka nan saban Allah in ya wakana za ka yi inkarin wannan to amma a ce da kai ka kasance tare da shehunka ka zama mai cikakkiyar da'a mai cikakkiyar biyayya kada ka kuskura ka yi inkari ga shehi ko da kuwa kana ga yana yin abin da ya saba wa shari'a kada ka nuna ba ka san abin da yake yi ko da yana saba wa shari'a in kuka duba ruhul adab na na na, na shehu ibrahim yes ya faɗi wannan ce ka so shehinka ka zauna tare da shi shehinka ya zama muradinka kada ka kuskura ka yi wa shehinka musu ko da ka ga yana saba wa shari'a ka ci gaba da yi masa da'a to kaga wannan ba ta farki ba ne na masu son Allah masu son Allah suna son abin da Allah yake so ne abin da duk ya zama Allah baya son shi to za su ƙi shi za su kyamace shi za su yi hushi da shi za su kuma hana yi wannan shine alamar kamala ta soyayya ga Allah fa idza lam fa illam uwa fa to wannan zai nuna maka fa'iza a hababtu ne ba fa'iza a hababta ba fa'iza a hababtu ma la yuhibbu kanat al na kisa ba wa a hababta ba idan na so abinda ba shi Allah yake so ba to soyayyar ta zama tana da tawaya amma abinda Allah ya hukunta ko ya kaddara fa huwa yubghidu huwa yakrahu huwa yasqatu huwa yanha anhu abinda Allah ya kaddara ya hukunta ya kasance baya son shi yana kin shi saboda abin ya saba masa abin da yake irada shar'iyya to kai ma zaka ki ƙi abin zaka yi kyamaci abin wa in lam uwafiqu fi bughdihi wa karahatihi law saqtihi lam akun muhibban lahu in ya ƙi abu ya ƙi kafirci wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan Allah ya kar ya ƙi muku kafirci da fasikanci da kangara to kai kuma sai ka ce ba za ka ki wannan ba ba za ka ki kafirci ba Allah ya ce shi ya ki abin ba za ka ki fasikanci ba ba za ka ki kangara ba to in har ka zama a haka to lam akun muhibban lahu in na zan a haka to ban zan mai san Allah ba bal muhibban lima yuqiduhu abinda za a ce min ina san abinda ba shi Allah yake so ba ba za a ce min ina san Allah ba don haka fattiba'u hadhihi shari'a yi ma wannan shari'a ta musulunci wacce annabi sallallahu alaihi ya zo da ita biyayya wal qiyamu bil jihadi biha da tsayawa a yi gwagwarmaya don ɗaukaka shari'a ɗin don yaɗa ta don ba ta kariya min a'zamil furuqi baina ahli mahabbatillahi wa awliya'ihi alladhina yuhibbuhum wa yuhibbunahu wa man yad'i mahabbatallahi naziran ila umumi rububiyyati yace to yin wannan babban wani babban abin da yake bambancewa ne tsakanin waɗanda suke so ne masu son Allah na hakika so ne masoya Allah waɗanda Allah yake son su so ma suna son shi wannan shi zai bambance tsakanin waɗannan gurup ɗin da kuma gurup ɗin da suke da'awar son Allah kawai suna dubar umumin rububiyati doban umumin rububiyya ta ubangiji shine doban alqaza'ul kauni ka duba kawai me ya kasance to abi da kaza ya kasance Allah yana san abin kai ma sai ka ci gaba da yaban abu. waɗanda suke yi wa abubuwan da suke wakana irin wannan kallo cewa don abin da kaga yana tafiya to kawai ka sallama ka miƙa wuya shine san ubangiji shine da'a ga ubangiji waɗannan ba su ne masu san Allah na hakika ba masu san Allah na hakika masu tsayawa bisa shari'ar Allah masu son abin da Allah yake so su ki abin da Allah yake ki wannan shi yake ba da bambanci tsakanin waɗancan group da waɗannan aw muttabi'an li ba'd al bid'i ko kuma wanda yake riko yana aiki da wasu bid'o'i bid'o'in da suka saba wa shari'a amma yana ganin yin bid'o'in nan su ne san Allah aiki da wannan bid'a shi ne san Allah to abin da yake zama bambanci tsakanin shi da masoya Allah waliyan Allah na gaskiya shine tsayawa da bis da aiki da shari'ar ubangiji don haka walittaka kamar yadda malamai suke cewa walittaka ba a gane ta kawai ta hanyar duba da wani abu ga wani abu da ya saba wa al'ada da yawa kana ga wani mutum ka ce ai wane inda ba dan wali bane ne ba za ka ga abu kaza ya faru tare da shi ba ya ce maka ai shi yana tashi a sama a duk salloli a ka'aba yake yi sai ya ki sallah baya sallah in an tambaye sai ya ce ai shi a ka'aba yake sallah duk sallah ya ce a ka'aba yake yi baya azumi me yasa baka azumi ya ce shi baya rayuwa a cikin wannan zamanin da kai kake rayuwa a cikin don haka hudowar ranar ka da faduwar ranar shi ba irin tashi bace saboda shi waliyi ne yana rayuwa tare da zamanin annabawa ko zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka ya fita daga zamanin ka kamar fina-finan hollywood to waɗannan abinda suke da'awa na su wai sun kai matsayi na walittaka shi yasa suke kakkaba hannunsu daga dukkan abin shari'a har ma su ce maka kamar yadda ke cikin jawahirul ma'ani da abin da kaga shehi yana yi na saban Allah yana shan giya ko ka gan shi yana luwaɗi ko yana zina ko yana wani abu dai da yake saban Allah ne to a ka kai masa inkari ka halaka in kai masa inkari za ka halaka shi lullube yanayinsa yake yi don kada ya fito a wani yanayi na zikiri na ibada ya yi riya saboda ka sai ya lullube yanayinsa sai ka ga yanayin saban Allah ne a kama shehi karara yana saban Allah wai amma ba za a inkari ba wai shi ba saban Allah yake ba ya ɓoye yanayin sa ne to wannan shi ya haifan mana da bala'i iri-iri da muke gani a ƙasar mu a ce ga saban Allah amma kuma wai biyayya Allah ce da'a ce a lokacin da ka gan shi mutalabbisan bil jarima to kaka ce yana laifi kawai ka ce kaga shehi yana zikiri kuma luwaɗi ka ga yana yi amma sai ka je ka ce ai shehi jiya na shiga ɗaki na gan shi yana zikiri fa inna da'awa hadhihi al-mahabbati lillah irin wannan da'awar ta ana san Allah da irin wannan sifa min jinsi da'awal yahudi wan nasara lillah irin da'awar yahudi da nasara ne da suka yi na cewa su masoya Allah ne nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu wa ahibba'uhu to da'awar ce irin wannan irin waccan ce bal qad takunu da'awa haula sharran min da'awal yahudi wan nasara ibnu taymiya ce su waɗannan ma yan bid'a din ta yo da awarsu ma ta zama gara ta yahudu da nasara din su ta su ta tara ta yahudu da nasara sharri lima fihim min an-nifaq allazi hum bihi fi darkil asfali min nar saboda munaficin da suke dauke da shi a zuciya wanda zai sanya su su zama a can can can ƙasa a cikin wutar jahannama zai iya yi wa wasu shehinan da ake cewa waliyai ya zama gara yahudu da nasara yahud da nasara karara an san abin da suke wasu ma yahudan sun ce su ai za su ma su dan shiga wuta lan tamassanan naru illa ayyaman ma'aduda wasu sun yadda ai ma su sun yadda laifi suke yi kuma Allah zai kona su amma dai zai fito da su amma shi yace shi in ma baka yadda da shi ba kai dan wuta ne in ma kai baka yadda da shi ba to ka zama dan wuta sai ka so shi duk wanda baya son shi to shi kenan shi dan wuta ne yana nan cikin wake-waken su in ana so mu karanta anan su ce in baka so su ba kai dan wuta ne kana ganin fa abin da ake yi na saban Allah amma wai dole ka so shi to su yahudawa su kansu sun yarda su ma sun yi abin da Allah zai kona su to saboda haka idan kafircin waɗannan ya fi na yahudu to gara yahudu da nasara da su kama qad takunu da'awal yahudu wan nasara sharran min da'awahum idza lam yusilu ila mithli kufrihim ta wani lokacin kuma wasu zai zama da'awar yahudu da nasara ta zama ta ɗara ta waɗannan sharri in kafircin su bai kai kafircin yahudu da nasara ba wa fi taurati wal injili min at-targhib fi mahabbati ma hum muttafiquna alayhi a taura ta yahudawa da injila da da, da kiristoci suka yi imani da ita a cikin ayoyin waɗannan littattafai akwai kwadaitarwa cikin aso Allah abinda dukkan su sun yi ittifaki akan hatta inda zalika indahum a'zamu wasayin namus har ma abin da suke gani san Allah shine mafi girman abin da mala'ika Jibril ya yi wasiya da shi fafil injili a'zamu wasayil masih a cikin injil littafin yahudawa a littafin kiristoci bible suna cewa mafi girman abinda isa almasihu ya yi wasiya da shi an tuhibba Allah bi kulli kalbika wa aqlika wa nafsika ka so Allah da duk zuciyarka ka so Allah da duk hankalinka ka so Allah da duk ranka wanda sara yadda una qiyamahum bi hadhihi almahabba saboda ka su suna cewa haka suke san Allah da duk zuciyarsu da duk hankulan da rayukan su gaba daya wa anna zuhdi wal ibadati min zalika da suke yi na karya da ibadar da suke yi ta bid'a suna ganin san Allah ne wa hum bara'un min mahabbatillah alhalin ba su ba san Allah idh lam yattabi'u ma ahabbahu saboda basu bi abinda Allah yake so ba ashe abin ba da'awa bace inda da'awa ce shi kenan su ma sun zama masoya Allah sun zama kuma waliyai eh? da shi kenan fada a joci shi ma ya zama waliyai in dai kawai ka ce kana son Allah ne Allah yana son ka su ma abin da suke fada kenan abin da suke cewa a littafan su an gaya musu kenan su so Allah da dukkan gangar jikinsu da hankulansu da rayukansu gaba ɗaya kuma suna ganin bidiyoyin da suke da waƙe-waƙen da suke da kaɗe-kaɗen da suke a coci da cakuduwar maza da mata suna ga duk wani yanki ne na abinda da Allah yake so amma a fil haqiqa wannan ai ba shine Allah yake so ba ba ruwansu da san Allah kuma Allah madaukakin sarki baya san su idh lam yattabi'u ma ahabbahu bal ittaba'u bal ma askhata Allah thumma bi abin da Allah baya so yana hushi da shi wa karihu ridwanahu suka ki abinda yake yarda ubangiji ne fa a a'malahum don haka Allah ya rushe ayyukansu ya rushe ayyukansu wallahu yubghidul kafirin Allah baya son kafirai yana kin su wayan qutuhum yana hushi da su wayal anuhum yana la'anta su ka karanta ko hmm. wa huwa subhanahu yuhibbu man yuhibbuhu shi Allah yana son wanda yake son shi in kana son Allah Allah yana son ka la yumkinu an yakuna al-abdu muhibban lillahi bai yiwa bawa ya so Allah wallahu ta'ala ghairu muhibbin lahu Allah kuma ce baya san shi don Allah mai adalci ne bal bi qadari mahabbati al-abd li rabbih yakunu hubbullahi hubbullahi lahu bari ma gwargwadon yadda mutum yake san Allah gwargwadon yadda Allah yake san shi kamar yadda ya faɗa yuhibbuhum wa yuhibbunahu yana san su suna san shi wa in kana jaza'ullahi li 'abdihi azamu duk da cewa in ka so Allah shi ubangiji in ya tashi sakan ka maka bisa soyayyarka to zai sakan ka maka da abin da yafi girma kama fil hadisi sahih al ilahi kamar yadda zo cikin hadisul qudusi sahihi hadisin bukhari da muslim da waninsu daga abu hurairah annahu qala man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة وقد أخبر الله سبحانه أنه يحب المتقين المحسنين والصابرين ويحب التوابين ويحب المتطهرين بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب كما في الحديث الصحيح لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث وكثير من المخطئين الذين ابتدعوا أشياء في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها ولو صدق لم يكن قائلها معصوما فيجعلون متبوعيهم شارعين لهم دينا كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا ثم إنهم ينتقصون العبودية ويدعون أن أن الخاصة يتعبدونها كما يدعي النصارى في المسيح والقساوسة ويثبتون لخاصتهم من, المشار من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه والقسيسين والرهبان إلى أنواع أخر يطول شرحها في هذا الموضع أحاديث <clears throat> صحيح حديث قدسي Allah maɗaukakin sarki yana cewa man taqarraba ilayya shibran wanda ya kusance ni daidai da ɗani ɗaya taqarrabtu ilayhi zira'an ni kuma zan kusance shi gwargwadon zira'i ɗaya wato kamu ɗaya wa man taqarraba ilayya zira'an wanda kuma ya kusance ni gwargwadon zira'i ɗaya ni kuma taqarrabtu ilayhi ba'an zan kusance shi gwargwadon gaba ɗaya wa ma atani yamshi wa man atani yamshi ataituhu harwalatan wanda kuma ya zo min yana tafiya zan zo masa ina gaggawa wannan hadisi ibnu taymiya ya kashi dan ya nuna sakamakon da Allah yake wa bawansa sakamakon san da bawa yake wa ubangiji yakan zama fiye da yadda shi bawan abin da bawan yayi Allah maɗaukakin sarki yakan kusance shi sama da yadda shi ya kusanci ubangiji kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa kalla la tuti'hu wasjud waqtarib annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbih wa huwa sajid mafi kusancin bawa zuwa ga ubangijinsa yayin da yake sujjada wannan wasu waɗanda suke mujassima ma za a ce masu mai da Allah masu kwatanta Allah da halittunsa sukan ɗauki kusanci a nan da matsayin kusanci na jiki kusanci na jiki wanda kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba wannan yake nufi ba ba kusanci na jiki ba na nufin kusancin ubangiji ga bawansa abin nan kamar yadda ake cewa ma'iyya ta nasr ma'iyatu ta'yid kamar yadda Allah yake cewa inna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun Allah yana tare da waɗanda suka ji tsoro kuma suke ihsani tarayyar da ubangiji yake magana ba tarayya ta zati ba yana jikinsa a yana tare da shi ta hanyar taimako ta hanyar nasara kamar yadda Allah Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kogon garu saur yayin da za su fita hijira shi da sayyidina abubakar Allah ki ta iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana kada ka damu kada kai bakin ciki Allah na tare da mu anan alma'iyya anan laysat ma'iyatu zat ce Allah yana cikin kogon tare da su wannan mutum ya faɗi haka ya faɗi abin da ke ɓata ne Allah yana tare da su bi ta'yidihi da taimaka musu da ƙarfafa su shi yasa a cikin ayar Allah ya fayyace mana ta'yidi din inna allaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawa to wannan shine ma'iyar ubangiji din sai Allah yana tare da mu kamar a walillahi almasalul mutum ka ce to muna so ku ce ku je ku ina tare da ku ba yana cikin yana nufin yana tare da ku da jikinku ba ma'ana ina tare da ku duk abin da kuka yi na yadda kamar tare muka yi to irin wannan ma'iyar ce irin wannan kurbin ne qurbun ne fi sawabillahi subhanahu wa ta'ala wa jaza'ihi saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi ko kuma wannan hadisi al-qudsi yana suranta mana yadda Allah madaukakin sarki yake bada gwaggwaban sakamako ga wanda yi wani aiki na na ibada sama da shi yadda ya yi. kusancin ka da ubangiji shibran shi kuma ya kusance ka zira'i kaga ya ya maka sama da abin da yi. ka kusance shi zira'i ya kusance ka ba'i wato gaba guda ya rubanya maka sama da yadda kai ka ka zo masa tamshi kana tafiya ya zo maka har wala ya maka sama da yadda kai shine abin da ake nufi to amma wasu sai suka ɗauke shi a matsayin ma'iya ce ta zati saboda haka in ka taho a hankali Allah ya taho a guje to wannan waɗanda suke yin waɗannan su ne mushabbiha masu ɗaukan ubangiji ko almujassima masu ɗaukan ubangiji kamar sauran halittu ne wa kad akhbar Allah subhanahu annahu yuhibbul muttaqina almuhsinina Allah ya ba mu labarin cewa yana san masu tsoron Allah yana san masu ihsani yana san masu hakuri yana san masu toba yana san masu barkaka bal huwa yuhibbu man fa'ala ma umira bihi min wajibin wa mustahab kai wani mutum da zai yi abin da Allah yake so na wajibi ko na mustahabi duk abin da kai na wajibi ko na mustahabi Allah yana son ka Allah zai so ka wargwadon wannan abu kamar yadda yazo cikin hadisi sahihi hadisin Abu Huraira la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtahu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi al haditha kamar yadda zo cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ke cewa Allah yana cewa bawa na ba zai gushe ba yana kusanta zuwa gare ni da nafilfilu har sai na so shi idan na so shi zan zan jin sa da yake ji da shi ganin sa da yake gani da shi wannan ma masu kokarin su bawa shehinan su sifofin Allah masu daukan sifofin Allah su bawa waɗanda suka kira waliyai suna daukan wannan hadisi su ce ai yana nufin in ka zama waliyi to duk aikin Allah za ka yi hadisin yana nufin in kai waliyi ne to duk wani aiki na Allah kai ma za ka iya kai shi aka ce kana a kanan ko ka tsina zaman bagada da baya hana ya ji ka ya ganka ya ji ka ko a ina wai yana can bagada da kai kana Kano kana Katsina duk motsin da kake daga can yana hango ka duk maganar da kake yana jin ka wannan ai sai sifa ce ta ubangiji subhana man wasi'a sam'uhu al-aswat Allah ne yake wannan kasami sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha sami'aha min fawqi sab'i samawat Aisha radiyallahu anha tace tana bakin kofa ta suna gana da manzon Allah wa inni la yakhfa alayya ba'du kalamiha wa qad sami'aha Allahu min fawqi sab'i samawat ni ina cikin ɗakin suna bakin kofa tana fadar wata maganar ita kaula ni ba na jin wani abu da take faɗa amma Allah ya ji ta qad Allahu qawlan lati to amma aka ce wani ma daga bagada da duk motsin da kake yana jinka ka je ka duba littafin tabaqatul awliya a karamatul awliya afwan karamatul awliya na sha'rani zulhabu sha'rani kaga irin yadda yake kwaranyo karamomi yadda ake gargado su wato abin zai baka mamaki sai kaga babu wani waliyi face ya hada sifofin Allah gaba daya ce muridi yana ɗaki da matarsa yana saduwa da ita ya je shi ya ce ai na ganka jiya duk abin da kuke na ganka na ganka yaro ya hana ka sakewa na ganka fitilar ku ta mutu na ganka <laughs> yau kuma wanda duk karama shi ce akwai wani littafi a ja'ibu sheikh na wani mutumin zaria karamomin shehu ibrahim yas mutumin yake cewa shi mutumin saboda ma tsananin son sa ga shehu ibrahim yas har ma kai shi ma yake ce masa to ya wani littafi a ja'ibu sheikh ana sai da shi a kasuwa abubuwan mamakin shi ce sun yi tafiya sun je kaulaha can garin shehu sun ziyarce shi daga baya suka nemi izini ya ba su izini su dawo gida suka taho daga kaula suka zo dakar nan babban birnin kasar senegal suka hau jirgin ruwa da zai kawo su gana daga nan su shigo najeriya ya ce to mun yi sallama da shehi mun rabu mun zo dakar mun shiga jirgin ruwa muna tafiya cikin jirgin ruwa lokacin cin abinci ya yi muka kawo abinci za mu ci duk 'yan najeriya ne nan su waɗannan mutanen ci mun kawo abinci mu za mu ci muna cewa bismillah sai shehi ya bayyana gaban mu muka ci abinci da shi ya tafi wani lokacin cin abincin yayi muna ka muna cewa bismillah sai shi ya bayyana kamar shine Allah din to ni abin da ya bani mamaki a karamar baya bayyana sai lokacin cin abinci <laughs> ya kamata a ce ko in za su yi sallah sun kabbara sallah su gan shi a sahu to wani lokaci in za a yi karyar sai kuma hankali ya ɓace suka ce haka yayi ta musu har sai da suka zo Senegal har da jirgi ya su abin nan to ya kamata a ce shehi wajen sallah zikiri karatun qur'ani yake bayyana amma sai an kaka baki <laughs> to in kai magana sai a ce ai Allah ya ce annabi a cikin hadisul kusa an ce wari jula allati yamshi biha kana kana bagadada yana bagadada kana Kano ko Katsina kana motsi yana ganin ka ai Allah ai Allah ya ce kuntus sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yabsuru bihi saboda haka yana ganin ka yana jin ka yana abin wanda ba mu ga wannan ba inda a ce haka haka walittaka take ai ya kamata mafi girman waliyan Allah sune annaba da manzanni su ne kololi a walittaka tunda walittaka ne imani da takawa ko na amanu wa kanu yattaqun wa ya fi kowa imani wa kowa takawa su ne annabawa amma ba mu karanta wannan a tarihin wani annabi ba ba mu karanta wannan a tarihin mafiya ɗaukakar annabawa mafiya tsoron Allah duniya gaba shi shine annabi sallallahu alaihi bai ce daga Kano daga Makka daga Madina yana hango na Makka ba ko daga makka yana hango na madina shi yasa in aka zo yaki in aka zo yaki ainu yake turawa manzo Allah sai ya tura wanda zai je ya gano adadin kafirai ya gano me suke ci wannan duk kun karanta asira annabi yana tura waɗanda suke zuwa su yi wannan leƙen asiri din in yana gagganowa daga ko ina to me me sai ya tura wani tun kafin su fito kai tun suna mitin ma tun suna mitin zai ce aina hango su amma ba mu ga wannan ba a yakin eh, gazuwatu banin mustalik lokacin da dan wuyan Aisha radiyallahu anha ya bace wasu aka ce su je su nemo da maza Allah sai ce ai gashi can na gan shi to maza Allah bai da awar wannan ba hatta hadisin da ya zo da yake maganar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a sallah yana ganin waɗanda suke bayansa kamar yadda ke ganin na gabansa malamai suka ce wannan sa ce a sallah amma ba su ce a ko'ina ba in ka zauna bayan shi yana hango ka sai sa manzo Allah yana waiwaye to amma sai a ce a ga wani wali shi shi ganin shi irin ganin ubangiji ne jinsa irin jin ubangiji ne wanda kuma in ka je ka ɗauki malamai waɗanda suke na Allah ya suka fassara hadisi kuntu wanda zai yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa rijlahu wa yadahu allati yabtashu biha wa ta allati yamshi biha suka ce abinda ake nufi zai zama muraqabar bawa ga ubangijinsa ta tsananta yadda bawa zai ji cewa ubangijinsa na jin sana ganinsa zai daɗu zai ƙaru ta yadda ko meye zai gani kokari yake ya ga abin da Allah yake so ko meye zai ji kokari yake ya ji abin da Allah yake so ko ina zai je kokari yake ya je inda Allah yake so ba zai je inda Allah ba ya so ba suka ce abin da ake nufi kenan ba ana nufin kafar shi ta zama ta Allah ba hannunsa ya zama na Allah a idansa nan Allah ne ya ce a alqur'ani arrahmanu alal arshi stawa Allah ya daidaita bisa al'arshi aka ce daidaito wanda ya dace da shi ba daidaito da ya kama da wani na mahaluki ba Allah shi ya bar wa kansa sanin kaifiyar amma nan aka yi ta hayaniya ko aka ce sun mai da Allah jiki sun mai da Allah abin nan dama da tsoka yana zama duwawunsa aka yi ta sharri wanda ba a wuce faɗar abin da Allah ya faɗa ba to kuma sai an gama wannan sai a da a ce wali kaza yana gani da ganin Allah yana ji da jin Allah yana tafiya da tafiyar Allah yana Kano yana kana Kano kana Katsina yana bagada da yana ganin ka ai shi da jin Allah yake gani da ganin Allah yake gani to wanda yake rigima da fadar Allah Ar-Rahmanu al-Istawa yau gashi kuma yana bawa shehi sifofin Allah to wannan shi zai nuna maka babu abin da yafi kamata a sifanta dan bid'a da shi irin a ce masa sahibu hawa mai bin san zuciya dan in ba san zuciya ba ba abin da zai sa ai haka in dai har kana jin ɗarɗar a zuciyarka ka fassara ayar Allah yadda ta zo yadda ta sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kana ganin kayi wa Allah rashin ladabi to yaushe ne kuma inda da kunya a zuciyar mutum da tsoron Allah zai yadda kuma wani wali yana yana yana dauke da sifofi na ubangiji to shi yasa ita barna sautari ba ta tsayuwa ita kadai sai an jingina ta da wani abu na gaskiya ala aqalla don suzzaj masu karamin tunani a yaudare su da haka shi yasa lokacin da masu sihiri a zamanin annabi suleiman suka kirkiri sihiri sun san suka kawo sihirin suka ce a zo a yi sihiri ba za a yadda ba sai suka jingina annabi suleiman suka ce shi ma da sihiri ya mallaki wanda suka kirkiri wasu abubuwa na bid'a a cikin zuhudu zuhudu na bid'a ko suka kirkiri wasu abubuwa na bid'a a cikin ibadoji waqa'u fi ba'd ma waqa'a fihi nasara sun auka cikin wani abu da nasara suka auka ciki sun yi kamanceceniya sun yi tarayya sun auka cikin wani sashin abin da nasara suka auka cikin min da'awar mahabbati lillahi na da'awar san Allah ma'a mukhalafati shari'atihi tare da kuma ana saba wa shari'ar sakarara ana saba shari'a Allah kuma ana cewa ana san Allah wa tarkil mujahadati fi sabilihi da barin gwagwarmaya don ɗaukaka addinin Allah sai yasa za ka ga a duniya a yanzu in ka karanta abin da yake gudana a duniya za ka ga waɗanda maƙiya Allah suke so su yi amfani da su domin eh, binciken da suka yi kwanan nan uh, uh, mu'assasa turand wata wani organization ne ko wani foundation ne na, na, wasu, na, wasu yahudawa a amerika da suka yi nazari kan duniyar musulmi suka ba wa amerika shawara congress suka ba ta shawara kai tsaye ta yadda za ta yi ta'amuri da duniyar musulmi tana so ta ci nasara suka karkasa musulmi gida-gida yana nan an buga shi wajen shafi 80 a intanet gida-gida akwai waɗanda za a iya amerika za ta iya tafiya da su akwai wanda ba za ta iya tafiya da su ba akwai wanda duk da suna da ra'ayin ta ba za su amfane ta ba akwai waɗanda za su amfane ta akwai kuma waɗanda su za a haɗa a yaƙa to a dunkule waɗanda za a yaƙa aka ce su ne waɗanda suke bin tafarkin salafus salih su ne 'yan salafiyya aka ce a iya amfani da 'yan bida 'yan sufaye da traditionalist masu bin addinin gargajiya wanda ba sama ina suke nufa ba a iya amfani da su wajen a karya lagon ahalus sunna masu kira zuwa ga a koma ga kitabu sunna ci a iya amfani da yan bida'a ci alal akalla a sa yan bida'a din nan su yi ta faɗa da su don su hana su yin komai su hana su sakat daman su waɗanda suke a yan liberalist wato masu tunanin a sake sabunta rayuwa ta koma irin ta yamma su an ce waɗannan a duniyar musulmi ba su da mimbarin da sun yi magana za a saurare su irin waɗanda suke cewa ba ruwan Allah mai ba ruwan Allah a Kano ba inda zai je magana tunda ba ba ruwan Allah kaga ba baya da masallaci to kuma in ya shiga gidan rediyo ma ba sauran shi tunda ya ce ba ruwan Allah to kuma mutane sun yarda akwai Allah a cikin komai a komai za ka yi sai batun ubangiji ya shigo to sai suka ce waɗannan ba su da platform abinda mimbarin da za su yi magana a ji su tunda ba su da wannan mimbarin su kada mu ba da ƙarfi kada mu dogara da su wannan ba za su yi mana amfani ba duk da dai ra'ayinsu irin namu ne suna so mace ta tafi tsirara suna so a buɗe gidajen giya a buɗe gidajen karta a bar kowa ya abin da yake so duk mun yarda ra'ayinmu irin nasu ne suna so a yi irin tsari na rayuwarmu komai da komai na musulmi ya zama irin na na turan yamma mun yarda haka suke to amma ba za su ba su da abin da za su faɗa a karɓe shi a cikin tsakankanin musulmi don haka mu aje su gefe waɗancan 'yan addinin gargajiya da masu gurɓataccen addini na sufanci su ya kamata mu ƙarfafa tunda har yanzu su suna da suna ɗaga miryawar lokaci ce za su yi magana da addini suna su yi magana da addini mu dinga ba su taimako ta yadda za su yaƙan mana waɗannan har ma da inda cewa mu ba su kuɗi su yi jaridu su yi kaza su yi kaza ta yadda za su dinga ta waɗannan suna tona asirin to sai ga cewa tsarin da ake so a tafi a kansa shine a haɗa kai da duk wani wanda yake bisa tafarki gurɓatacce bisa tafarki karkatacce a yaƙi addinin a yaƙi aƙida ta sunna don ana ga aƙida ta sunna a yanzu a duniya ita ake fito na fito da ita to tun da haka ne ya kamata a yi amfani da da wannan dama a yi amfani da irin wannan ne a yaƙi sunna to za ga ibn taymiya yake cewa waɗanda suka karkata zuwa ga bid'a cikin ibada da cikin zuhudu za ga suna da wato kamanceceniya da kiristoci wajen da'awar san Allah da barin fafutuka wajen ɗaukaka addinin Allah ba su da wannan ɗan abu kaɗan na duniya za a sayi su da shi shi yasa za ka ga a tarjamar shi ibrahim lokacin mulkin mallaka ibrahim yes lokacin mulkin mallaka yana kiran mabiyansa da cewa su yi wa 'yan mulkin mallaka da'a saboda sun zo ne da niyyar su yi musu gyara a ƙasa yana daga cikin abin da dr ɗahir mai gari ya rubuta a tarjamar da ya yi wa shi ibrahim yes to ga kuma ko ina da ana haɗa ana haɗa kai da su ba mu da lokaci bare mu yi batun rikicin labanan da ake yi yanzu da 'yan hezbollah amma watakila karatunmu na gaba mu yi magana akan wannan domin wani zai ce to ai ga 'yan hezbollah 'yan shi'a ne suna ta faɗa da yahudawa to ya kamata duk abin da za ka karanta ka karanta shi gaba ɗaya kada ka dinga yi masa kallo haka daga nesa abubuwa na siyasa akwai siyasa a ciki kuma manta abin da 'yan hezbollah suke nema a cikin abin da suke nema shine a sakan musu da mutum ashirin da biyar 'yan labanan 'yan hezbollah da suke cikin kurkuku tare da cewa kurkukun isra'ila akwai dubinnai akwai ɗaruruwan 'yan falastin su fa ba don wannan suke ba in kana bin kafofin watsa labari suna maganar musanyen fursunoni fursunoninsu 25 ne a cikin kurkukun isra'ila ba sa maganar fursunonin 'yan falastin saboda su ba shi a bane za ka kaga maganar ba magana ba ce ta karfafa musulunci ta karfafa musulmi magana ce ta an zo an kwace maka abinka ka yi bore ta yadda za ka karɓo kayanka wannan kuma da wanda ba musulmi da wanda yake musulmi kowa zai yi wannan kowaye yanzu ka je dan yana ba musulmi ba ka shiga gidansa shikenan sai ya ce to ni tunda ba musulmi bane ba zan yi fafutuka ba ai zai bakin kokarin sa watakila ma wani musulmin ne zai gudu shi ya tsaya saboda haka kasancewar an taɓa kayana ina cewa a bani kayana ina rigima ba shi yake nuna cewa ina rigima don duniyar musulmi gaba ɗaya ba kuma har gobe sautin 'yan hizbullahi ba yana magana akan batun a fita daga iraki ba ba yana magana akan a bawa falastinawa haƙƙinsu ba a saki falastina ɗaurarru ba ba yana magana akan afghanistan ba ba yana magana akan yankin kudancin labanan yana magana akan 'yan tsirarin 'yan hizbullahi da suke cikin kurkukun isra'ila to kaga wannan ba za ka ce kai wannan mutum yana yaki saboda kai ba kai ahlus sunna ka ce saboda kai yake yaki shi bai sa ka cikin kadiyarsa ba yana kadiyar mutanensa ne maganar ta fi haka faɗi ya kamata mu karance ta da kyau kada siyasa ta ja wasu kamar yadda ta ja da yawa daga cikin wasu har suka zama yanzu ga sunan suna cikin shi a tsindin lokacin da kumeni yake cewa shi ne a shaitanul akbar a yi hattara a yi a hankali Allah maɗaukakin sarki ya yi mana gamdakatar ya ba mu dacewa ba mu zo wurin matsaya ba ko bara mu kai gaba sai mu tsaya nan Wayata yatamassakuna fi ad-din alladhi yataqarrabuna bihi ila Allah bi nahwi ma tamassaka nasara min al-kalam abinda suke riko na addini wanda suke kusantar Allah da shi zaka ga irin wanda nasara suke riko da shi ne na maganganun da suke mutashabihai maganar da a zahirinta za ka yi mata wata ma'ana ko ba ita ake nufi ba kamar wa kalimatu alqaha ila maryam suka ce ai ya ce kalmar sa da ya jefa maryam kalmar sa wani yanki ne nashi saboda haka isa ma wani yanki ne na Allah don haka isa dan Allah ne kamar yadda muka magana masu cewa na bagada da yana ganin na katsina da kano suka ce ai wannan hadisi abin da yake nufi kenan sai su rike wani mutashabihi su bar abin da yake muhkami wal hikayati allati la yurafu sidqu qa'idiha da wasu labarurruka waɗanda ba a san ma gaskiyar mai bada labarin ba a ce shehi yayi kaza shehi ya bayyana a gari kaza ya bayyana a tsibiri kaza ya taimakawa wani a tsakiyar ruwa a tsakiyar teku wanda shi mai faɗan labarin mai gaskiyarsa ba a san wannan ba walau sadaka. lam yakun qailuha ma'suman ko da gaskiya ya faɗa ai ba ma'sumi bane shi zai iya kuskure fa yaj'aluna matbu'ihim shari'ina lahum dina sai su sanya waɗanda suke yi wa biyayya malaman su da masu ibada cikin su su sanya su sune masu shar'anta musu addini su halatta musu abinda Allah ya haramta su haramta musu abinda Allah ya halatta kama ja'alan nasara qissisihim wa ruhbanahum kamar yadda nasara suka sanya malaman su da masu ibada su shari'ina lahum dinan masu shar'anta musu addini su ma yahudu da nasara da Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam lokacin da wannan aya ta sauka a ibn hatim ya ce ya rasulallah ai mu ba mu rike su ababen bauta ba mu ba ma bauta musu me muka yi na bautar su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alam yakunu yuhilluna lakum ma harrama Allah fatuh fatuhillu wa yuharrimuna alaikum ma halallah fatuharrimu ashe su bazan suna halatta muku abin da Allah ya haramta ba ku yadda halal ne su halatta muku abin da kuma ya haramta ku yadda halal ne yace eh haka ne muna muna bin su akan haka annabi yace fatilka ibadatu wannan shine bauta musu din kun bauta musu fit tashri kun bauta musu wajen kafa doka ku bi sabanin dokar ubangiji Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah madaukakin sarki ya kare mu da mu Allah madaukakin sarki ya ba mu sabati akan aqida mai kyau wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wani yana tambayar website din da zai samu wannan bincike da aka yi wanda turawan amerikawa suka yi a yanzu da yake na daɗe da downloading ɗinsa a cikin daga intanet amma ya shahara ana yawo da shi ina jin abin da ya civil islamic democracy ina jin da wannan da wannan matashiyar suka suka rubuta shi allah da za ka yi bincike a cikin yahoo ko google ka yi bincike da wannan civil islamic democracy ta yiwu ka sami website ɗin da ya magana a kansa wani littafi ne ya kawo maganar imamu malik inda yace al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'a duk ta ba aqida suna kawo wannan in ga dawo littafin sharhu abin nan shar usul i'tiqadi ahli sunna na lalaka'i zaka ga wannan asu dahawiya ma zaka sharhin dahawiya zaka samu wannan magana a ciki wannan kuma yace mutane ne biyu suka fada cikin musiba ɗaya kirawo shehi ɗaya ya tafka a shari'a wa ya fi laifi wanda ya kira shehi ya fi laifi saboda ya yi shirka wanda ya a shari'a kuma zunubi ya yi amma wanda ya kira shehi shirka ya yi shi yi wa manzan Allah waka hada da kiɗa na mandiri ko fiyano a stadium da manya-manyan ganguna ya halatta bai halatta ba tambaya ta biyu gaskiya ne da ake cewa ya da ake cewa hadis mai magana a kan idan ka samu kanka a cikin kuncin rayuwa to ka ƙara aure domin samun sauƙi to hadisin da aka ce wani ya zo manzala ya ce ba ya da shi manzala ce ka je kai aure bai inganta ba kuma da me zai auren inda har yana da kuɗin aure kai yanzu ka ba ka da shi kuma an ce kai aure ai ɗora maka wani an ɓaro maka Allah ya ce a bawa wanda ya da shi aure kada rashin sai ya hana a ba shi aure in ya kunu fuqara yughnihumullahu min fadli ba wai ana nufin kai aure ka samu kuɗi ba in wani ya zo yana neman aure dan rashi ba ya da shi kada ya hana a bashi in ba ba ba da shi Allah na iya wadatar da shi bayarwa ko hana a hannun ubangiji take saboda haka dan baya da shi yanzu ba shi yake nuna kenan har ya mutu a haka zai zauna ba Allah na iya wadata shi Allah yana cewa wal yasta'fifu allazina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli waɗanda ba su da ba su iya yin aure ba saboda ba su da kuɗi su kame kansu har Allah ya ba su kuɗi kaga ba cewa su yi aure ba cewa ya ku yi aure ku samu kuɗi ba cewa ku yi haƙuri ku kame kanku har sai Allah ya wadata ku saura sauraka ta fuska biyu ce wanda ba shi da shi in ya zo nema kada a ƙiyasta ba shi ko hana shi da samun shi ko rashin shi a ba shi dan ba ya da shi ba lallai ne zai zauna a haka ba Allah na iya ba shi shi yasa mutumin da ya zo mm, alwahi ba wacce ta ba da kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ga ba zai aure ta ba wani ce aura masa annabi ya ce ka sadaki ce ba ya da ya ce je ya dubo a gida ya ce babu ya ce ka je ka dubo ko da wani dan zobe ne haka na dan karfe haka ka kawo ya je laliba babu karshe ce ya rasulullahi sai wannan wadanda yake jikina shi ma shi ɗaya ne in muka raba na yanka na bata rabi to zan fita zan zama tsirara kuma a ci to ka haddace wani abu na alkur'ani ya ce ya haddace wasu ayoyi a suratul ko ya haddace suratul baqara annabi ya ce ka koya mata kaga rashin sabai hana a bashi ba kama annabi bai ce ba a bashi zai je ya kuɗi kuma ba wannan shi yake nuna cewa mutumin ba da sana'a ba don wani ya ce to ya zai ci da ita yaya annabi ya san baya da komai ya zai bashi aure don yau halda ita a'a ai ba shi yake nuna baya da sana'a ba a lokacin da ya ce shi yana so baya da baya da abin nan din amma ta aka je gida kaga har gida gare shi <laughs> je duba amma ba ba wani abu da ya aji baya nuna kuma shikenan in ya aure ta ba zai je kasuwa neman musu abinci ba saboda haka Allah cewa ai hakuri ba cewa a aje ai aure za a samu kuɗi ba mu mutanen mu komai sai a hada shi da kuɗi wai in zaka samu kuɗi sai kai to yanzu da an ce in ka je kai din zaka samu kuɗi to sai ya auren kuma in ya ki samu sai ya saki Allah ya sauke lokaci yayi mu tayar da sallah sallallahu alaihi wasallam waɗannan wato ababa da Allah ya faɗi a cikin wannan aya da su ake neman ilimi kada kana nan a gama lakca wanda bai zo ba ya sai kasa ɗin ya fi ka fa'idanta da fahimta ka natsu ka kwantar da hankalinka ka saurari abin da malam zai gaya maka babban malami shehi wanda zai gabatar mana da lakca shine dr muhammad sani umar wanda aka fi sani da rijiyar lemu za mu ce bako ba bako ba ina ɗaya daga cikin malamanmu na sunna masu ƙoƙari wajen tabbatar da sunna musamman ta ɓangaren ilmantarwa da rubutu wanda ya je ya kwankwaɗo karatu mai yawan gaske kuma shi ma zai zo ya ba mu abin da ya samu allah ya samu amfana to ba tare da ɓata lokaci ba zan haɗa ku da doktor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 muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya da ya tara mu ba don wani abu ba sai don mu yi cincincini da tunawa juna abinda Allah maɗaukakin sarki ya wajabta wa kowane ɗaya daga cikinmu abinda Allah maɗaukakin sarki yake buƙatar kowane ɗaya daga cikinmu ya kasance yana tare da shi muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya da ya zama haɗuwar mu a wannan guri ta kasance bisa wannan manufa mai ma'ana an bani taken wannan lacca ta wannan yammaci kamar yadda aka sanar da ku wanda ita ce imani haja ce mai tsada yadda kuka ji wannan matashiya haka na jita ina fatan kuma in fahimci abinda su masu sanya wannan matashiya suke nufi da ita saboda ba ni na sa ba ba kuma gaya mun aka yi kai tsaye ga abinda ake so amma daga gabatarwa gabatarwa malam abdullahi getso wanda watakila da shi aka yi rubutun ita wannan matashiya za mu iya sanin cewa ana son a yi magana akan abin da ya shafi imani da kuma irin gagarumin matsayi da yake da shi a rayuwa ta bil'adama ina tsammanin wannan shi ne. domin magana a kan imani tana da faɗin gaske ko cewa aka yi za a yi magana a kan shi kansa imanin mai yake nufi to wani abu ne da aka yi ta rikici da ja'in ja da turjiya tsakanin malaman sunna da malaman bida'a a tun tsawon lokaci shekaru ɗaruruwa da suka ba da baya wasu suna cewa imani wani abu ne da za ka faɗa da bakinka kawai ko da bai je har zuci ba wasu kuma su ce a imani abin da yake zuciyarka kawai ko da baka faɗa da baki ba wasu su ce abin da ka faɗa da baki yake kuma a zuciyarka shine imani mu kuma ahalus sunna kun san abin da ake kira imani a imani kamar yadda yake a gurin ahlus sunna shi da abinda zaka za ka faɗa da baki sannan kuma ya shiga zuciya sannan kuma ya yi naso akan kan gabanka wato ya haɗa faɗar baka da ƙuduri na zuci da kuma aiki na gabai waɗannan abubuwa guda uku su suke dunkuluwa su ba da abinda ake cewa imani a gurin ahalus sunna wal jama'a kamar yadda suka fahimta daga alkur'ani mai tsarki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun yadda imani yana karuwa idan mutum ya ƙara ƙarfafa himmarsa wajen aikin da'a hakanan kuma yana raguwa idan mutum ya kama aikin saban Allah to wannan wani batu ne wanda yake yana da faɗin gaske imani kalmar imani da muke ji ana faɗa a alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi sallama an yi amfani da ita sake ba kaidi a wani gurin kuma an yi amfani da ita da kaidi akwai inda aka yi amfani da ita amfani wanda yake mai faɗin gaske da ta kunshi dukkan abin da Allah yake so ya yarda da shi magana ce da za ka faɗa ko kuma aiki ne da bawa zai yi Matuƙar yana cikin abin da Allah yake so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake so wannan yana shiga cikin imani saboda haka kaga kenan dukkan wani aiki da za ka yi na zahiri <coughs> da aikin da za ka yi na baɗini a gurin ahalus sunna sunan shi imani annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yana cewa al'imanu bid'un wa sittuna aw wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha an at-tariq imani ya kasu gida-gida har 60 a watar wayar har 70 da kai mafi girman reshe daga cikin rassan imani Faɗar la ilaha illallah shine reshen da ya fi kowanne tsawo yafi kowanne girma da martaba da ƙarfi da daraja a cikin rassan imani sannan mafi ƙanƙantar reshe kawar da datti ko ƙazanta ko abin da zai cutar daga kan hanya a nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci a'la shu'abil iman a'la shu'abil iman reshen da ya fi kowanne ɗaukaka a cikin rassan imani shine la ilaha illallah la ilaha illallah hiya afdalu kalimatin ala al-itlaq ko ka ce hiya afdalu hasanatin ala al-itlaq yani ahsanul hasanat ita ce kalmar shahada dukkan wani aiki na kwarai dukkan wani kyakkyawan aiki da mutum zai yi mafi kyawo daga cikinsu shine fadar la ilaha illallah muhammadur rasulullah kamar yadda ake cewa aswa'us sayyi'at ita ce me ashirku billah waɗannan abubuwa guda biyu ahsanul hasanat la ilaha illallah wa aswa'us sayyi'at ashirku billah abinda yake warware karmar la ilaha illallah huma almujibatani abubuwan nan guda biyu su suke jawo abubuwa guda biyu imma mujibatu sa'ada wa imma mujibatu shaqa mujibatu sa'ada abinda zai ja ka samu sa'ada ta duniya da kwanciyar hankali ka samu sa'ada ta lahira da gidan aljanna ita ce kalmar tauhidi abinda zai jawo mutum ya samu tsiyacewa da lalacewa a nan duniya ya samu kuma shiga a gidan wuta har abada a ranar gobe kiyama ita ce kalmar shirka shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda yake cikin littafin muwatta da wani ma littafin muwatta annabi yana cewa afdalu du'a du'a yawmi arafa wa afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير من ذا الله صلى الله عليه وسلم yace mafificiyar addu'a addu'ar da aka yi ta ranar arfa sannan kuma mafificin abin da na faɗa ni da annabawan da suka gabace ni la ilaha illallah shi yasa ya zo a cikin tirmizi da wani tirmizi daga annabi sallallahu alaihi wa in hadisi anas annabi sallallahu alaihi wa alihi wa yana cewa man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal janna wanda duk ya mutu wa huwa alamu yana da ilimin kalmar la ilaha illallah ashe kaga ba wai ka mutu kana fadar ta kawai ba man mata wa huwa ya'lamu ba wa huwa kulu ba akwai bambanci da ka fada da kuma ka san ilimin ai tana da wasu abubuwa waɗanda sai da ita ne sai da su ne za ta kafu ta tsayu idan babu su kuma fadarta ba zai yi amfani ba shi yasa ce man mata wa huwa ya'lamu ay lahu ilmun bila ilaha illallah dakhala janna shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da yake cikin sahih bukhari lokacin da Abu Talib mutuwarsa ta zo ba irin hidimar da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama da irin kariyar da ya bashi gashi kuma ya zo mutuwa amma bai yarda da la ilaha illallah ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gurinsa yana neman ya mutu akan wannan kalma ta la ilaha illallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi qul ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan ahajju laka biha inda Allah ka faɗi la ilaha illallah kalma wacce da ita ce zan maka hujja in yi maka lauya a wajen ubangiji da ita in kare ka da ita amma daga ƙarshe ya mutu ba a kan la'ilaha illallah ba ya ce huwa ala dini abdulmuttalib shi ya mutu akan addinin abdulmuttalib wato akan addininsu na shirka abin da ya sa ya ƙi faɗar la'ilaha illallah ga ta kalma ce mai sauƙin faɗa yana iya ya faɗa domin ya jiyar da da annabi sallallahu alaihi wa sallama daɗi to amma ya san cewa shi balarabe ne ya san abin da kalmar ta ƙunsa na kore dukkan wasu abubuwan bauta banda Allah da kuma da kuma tabbatar da bautar gaskiya ga Allah maɗaukacin sarki shi yasa sai ki faɗa saboda haka ya ce shi yana kan addinin Abdul saboda haka wannan kalma ta la ilaha illallah kalma ce babba wacce a kanta annabawa Allah gaba ɗaya suka zo suka yi fafutuka suka yi jihadi suka yi rigingimu wasu aka kashe su wasu suka koma ga ubangijinsu wasu suka samu mabiya wasu ba su samu ba Allah ya saukar da littattafai gaba ɗaya saboda wannan kalma Allah ya shar'anta jihadi saboda ita Allah ya ya halicci wutar jahannama saboda waɗanda suka yi gaba da ita ya halicci aljanna saboda waɗanda suka yi wa wannan kalma hidima ya raba mutane gida biyu ya raba mutanen duniya rinduna biyu fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir saboda wannan kalma wannan kalma da ita ce qamatis samawati wal ard Allah ya halicci sama da ƙasa dan a bauta masa ya halicci mutum da aljan domin bauta asasin bauta yana ginuwa akan wannan kalma to idan muka ce imani ya kunshi wannan kalma ya kunshi kuma abubuwan da suke karkashinta na ayyukan ibada da ayyukan da'a wani gurin akan zo da imani kuma a zo da wasu abubuwa na ayyukan da'a a matsayin adafi a kansa innal ladhina amanu wa amilus salihati amanu wa amilus salihati sai kaga kamar ana nufin imanin wani abu ne daban ayyukan da'a kuma ayyuka na gargaru su kuma wani abu ne daban to a nan shine suke cewa an yi isti'malin kalmar imani isti'mali muqayyad malamai suna cewa wannan adafi la ya dullu alal mughayara ba yana nuna imani daban aikin kirki daban ba a'a min babi aqfil khas ala am akwai wani abu da aka sani a salon magana ta larabawa su kawo abu wanda yake dunkule da ya kunshi abubuwa da yawa sai kuma a kawo wasu abubuwa kuma wanda za su shiga cikin wannan dunkulallen su kuma ambace su daga baya su kadai kamar yadda Allah yake cewa man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala tare da cewa ya ce wa mala'ikatihi jibril yana cikin mala'iku mika'il yana cikin mala'iku amma an yi adafin su an yi adafin waɗannan mala'iku guda biyu akan ambatan mala'iku a dunkule saboda a nuna maka mahimmancin a nuna maka <coughs> matsayi da suke da shi kamar yadda Allah ke cewa tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha ar-ruhu shine mala'ika jibril yana sauka a daren lailatul qadri mala'iku suna sauka sai kuma aka ce da jibril kaga anan ataful khas ne alal am lidilalati ala ahmiyatil khas saboda haka wannan abu ne sananne ambatan imani sannan a ambaci ayyuka na kwarai bayan ambatan imani ba yana nufin imanin wani abu ne daban da ayyukan kirki ba su shiga ciki ba <coughs> Allah madaukakin sarki yana gaya mana yake cewa wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم Allah maɗaukakin sarki yana cewa ku sani magana ce tun daga kan sahabbai har Allah maɗaukakin sarki ya naɗa ƙasa wa'lamu anna fikum rasulullah a cikin ku akwai manzon Allah imma da zatin sa kamar yadda sahabbai suka rayu da shi gashi a gabansu yana masa yana musu magana suna yi masa yana gaishe su suna gaishe shi ko kuma da sunnarsa da koyarwarsa da ilimin da ya bari Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da ku law yuti'ukum fi kathirin min al-amri da zai muku da'a cikin abubuwa da dama da anittum da kun wahala sai dai Allah madaukakin sarki habbaba ilaikumul iman ya sa muku san imani a zuciya wa zayyanahu fi qulubikum ya kawata shi a zukatanku kuna ganin shi abu ne wanda yake mai kyau a zukatanku sannan ya sa muku kin wa karraha ilaikumul kufra ya sanya muku kin kafirci ta hanyar nuna muku illolin da kafirci ya kunsa wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq da abin da yake fasikanci wal isyan da abin da yake saban Allah saboda haka Allah ya nuna abubuwan maratib ne kamar yadda imanin yake maratib akwai al-islam akwai al-iman akwai al-ihsan wanda dukkanin su kalmar imani takan iya ta kunshe su to haka nan shi ma saban Allah maratib ne akwai kufur akwai fusuk akwai isyan wanda mai yin sa ba zai kai ga zama ba zai kai ga zama fasiki ba Allah ce duk wannan falala ce daga wajensa da ni'ima daga wajensa wato ba dan taimakonsa ba da shiriyarsa da taufiƙinsa ba za ku samu wannan gara ɓasa har ku zama muminai waɗanda kuke jin ɗanɗanon imani a zukatanku ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama فيما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ثلاث من كن فيه وجد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار أبو بوا قداؤك وأن دك يكي رسوه من كن فيه واند duk waɗannan أبو بوا tare da تو يا ya da daɗi da garɗi na imani a zuciyarsa an ya Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma huma ya zama Allah da manzansa su ya fi so sama da komai wa an yuhibba mara la yuhibbuhu illa lillah ya so mutum ba dan komai ba sai dan Allah wa an yakraha an yuqzafa fi nar ya kuma yi kyamar an ya'uda ila al-kufri ya koma zuwa ga kafirci ba'da iz anqadhahu Allah minhu bayan Allah ya tsamar da shi daga kafirci kama ya karahu an yi kuzafa finnar kamar yadda yake kyamar baya son a ce an ɗauke shi an tsunduma shi cikin wuta to ya ji kyamar kafirci kamar yadda yake kyamar a tsunduma shi a cikin wuta a wata ruwayar ma da bukhari ya rawaito a cikin adab kitabul adab ba adabul mufrad ba kitabul adab min sahih al-bukhari akwai ruwa da take ablagu min hadha fi karahiyatil kufr da take cewa la yajidu ahadun halawatal iman hatta yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah wa hatta an yuqzafa fi an-nar ahabbu ilayhi min an yuqzafa min an ya'uda ila al-kufr ba'da iz anqadhahu Allah min manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda zai samu dandano da zaƙi da halawa ta imani har sai ya so mutum وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يقذف من أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكي cewa babu wanda zai samu ɗanɗano da zaƙi da halawa ta imani har sai ya so mutum ba ya so shi ba ne don komai sai Allah sannan sai ya wato sai kuma ya zama an zafa finnar a jefa shi cikin wuta <coughs> a ilaihi min an min an yarja a ilal sai ya zama ya fi son a jefa shi wuta akan ya koma kafirci kun ga wannan riwayar ablagu min riwayar al'ula riwayar farko kuma ya kyamaci ya koma kafirci kamar yadda yake kyamar a jefa shi wuta kun ganin ya daidaita abubuwan guda biyu ma'ana kyamarsa da komawa kafirci ta zama daidai da kyamarsa da komawa cikin jefawa cikin wuta amma a ruwaya ta biyu manzo Allah ce sai ya zama a jefa shi a cikin wuta ya fi son wannan akan aje ya koma a cikin kafirci kaga wannan ruwayar ta nuna surar irin haɓakar da ake so imani ya a zuciyar bawa a cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa yana nuna mana so a nan ba wai so na ɗabi'a ba an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ba wai so na ɗabi'a ba shi yasa aka kwatanta shi da <clears throat> abin da yake halawa akwai ishara zuwa ga mara lafiya mutumin da baya da lafiya dan ka ba shi abu mai daɗi mai zaƙi mai garɗi wanda rai yake so shi ba zai so shi ba ba zai so shi ba zai ji ɗanɗanan ba wanda zai ji wannan ɗanɗanan sai lafiyayye ashe kenan wanda zai ji ɗanɗanan imani shine wanda yake da lafiyayyen hankali a tare da shi akwai lafiyayyen hankali lafiyayyen hankali shi zai nusar da shi zuwa ga abin da yake da daɗi da ma'ana yake da abin da yake da amfani a gurinsa amma in hankalinsa ba mai kyau ba ne ba zai kai ga wannan ba a lokacin da mara lafiya za a ba shi magani a bisa ɗabi'a ba zai sha'awar magani ba zai zama yana da ɗaci ko yana da gafi ko yana da wani ɗanɗano dai ba mai daɗi ba a ɗabi'ance ba zai so shi ba amma a hankalce kuma ya milu ilaihi wa tahwahu nafsu a hankalce kuma zai so maganin zai yi sha'awar a bashi magani ba zai ji ɗacin ba domin hankalinsa yana gaya masa cewa a nan amfanin yake to haka nan mutumin da yake da hankali salim hawa son zuciya bai gurɓata masa hankali ba dukkan abin da yake umarni ne daga Allah ko umarni ne daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama ba zai ji nauyinsa ba ba zai ga takuruwa ba zai ji takuruwa a cikinsa ba ba zai ga an hana shi sakewa ba ba zai ga an matsa masa ba domin ya tabbata Allah da manzansa ba za su umarce shi da wani abin da yake illa ne gare shi ba ba za su umarce shi da wani abu ba face abin da yake akwai amfani gare shi akwai kuma maslaha gare shi saboda haka har kullun hankali mai kyau lafiyayye shi yake gaya maka abin da yake da rinjaye a cikin al'amura <coughs> na rayuwa ko kuma a cikin al'amura na addini wannan imani wanda Allah maɗaukacin sarki yake gaya mana matsayinsa a zukatanmu cewa Allah maɗaukakin sarki ya sa mana san shi ya kuma ƙawata mana shi a zuciya hakanan wanda ya samu waɗannan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata guda uku zai samu ɗanɗanon imanin abu ne haja ce mai tsada da ya kamata kowane ɗayanmu ya yi fafutuka ya yi wahala saboda kiyaye wannan haja kada ya yadda a taya masa wannan haja da wani farashi mai arha in na ce farashi mai arha kada a zaci cewa a duniya akwai abin da zai biya farashin imani kamar yadda Allah ne yake cewa wala tashtaru bi ayati samanan qalila kada ka zaci cewa akwai wata dukiya da za ta iya sayan ko ta zama makwafin ayoyin ubangiji babu wannan maganar domin a nuna maka dukkan wani abin da za ka ba da shi a matsayin farashi ga ayoyin Allah kaɗan ne komai yawansa a duniya inda Allah la tusawi shay'an annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kanat hadhihi duniya tusawi inda Allah janaha ba'ud lama shariba min halkafiru sharbatan wahida da wannan duniya gaba ɗaya a gurin Allah ta yi matsayinta ya kai matsayin fiffike na sauro to da kafiri bai sha makwarwa ɗaya ta ruwa ba a doron ƙasa wanda yake nuna maka duniya a wajen ubangiji ba komai bace ba komai bace saboda haka babu wani abu a nan duniya da zai iya sayan ayoyin ubangiji hakanan hajar da take Allah maɗaukakin sarki ya sanya maka ita a zuciya ya sanya maka santa kada ka zaci akwai wani abu a nan duniya da zai iya biya farashin wannan haja da har za ka yi wasa da ita ka yi digirgiran wannan haja har ka rasa ta akwai abubuwa da idan muka lizimce su za su ba mu kariya wajen tsayawa da diga-diganmu a kan wannan imani asabatu alal iman yahtaju ila umur minha sidqul luju'i ila Allah wattadarru'u ilai. ya kasance kullum kana mai da al'amarinka zuwa ga ubangiji kana addu'a kana ƙasƙantar da kai gare shi kana nuna kai bawa ne baka isa komai ba al'amarinka gaba ɗaya na hannunsa zuciyarka gaba ɗaya tana hannunsa yana jujjuya ta yadda yake so Allah ya ba jajircewa da tsayawa akan wannan imani shi yasa Allah ya ɗora mu akan karanta fatiha a dukkan sallolinmu guda biyar da sallolinmu na nafila saboda abinda ta kunsa na alkhairan duniya da lahira har ta zama umul kitab ta zama matattariya wa tattara alkur'ani gaba ɗaya, ta kasance <clears throat> a cikinta akwai kalmar ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu bisa tafarki madaidaici a nan wasu suna takaita fassarar ihdina da ka kafar da mu wato ka tsayar da mu ka samu kafe mu jajirce akan wannan tafarki madaidaici na'am wani yanki ne daga cikin ma'anar ayar amma ba wai kawai ayat nan ta tsaya ba kalmar ihdina ta kunshi kafewa akan imanin da kake da shi sannan kuma ta kunshi abinda addu'ar take nufi har ila yau ka ba mu shiriya domin duk ayyuka duk ayyuka na ibada na sunna shiriya ce kullum ka samu wata sunna ba kuwa a wajenka ka ɗabbaka ta to ka kara samun shiriya walladina tadau zadahum huda ashe kaga shirye tana karuwa lokacin da kace ihdina ba wai kai kana neman a tsayar da kai akan tsohuwar ba a'a a baka har wanda baka sani ba abinda yake shiriya ne Allah madaukakin sarki ya baka sanin wannan shi yasa tafsirin ihdinas siratal mustaqim daga tabbitna tafsiri ne wanda yake bi ba'd ma'an al-aya wa laysa bi kulli ma'an al-aya ma'an al-aya ya kunshi ka ba mu har sabuwar ma da wacce ba ba mu santa ba ba ma kanta ka sanar da mu don mu yi aiki da ita har kullum ya zamana kana addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka